Bismillahi Rahmanir Rahim. salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yawan yan uwa da abokan intanet baki daya barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Saba Explain House. Na amsa yan uwa insha Allah a bidiyon mu na yau zamu nuna muku wani dan karamin project da na hada wanda ya shafi yadda zaka kirkira wato ainihin command a cikin command prompt okay. So a ah, project din na hada shi using Python inda a ah, kamar yadda kuke gani wannan shine folder project na kira shi da command automatic yanzu idan na bude ta a akwai files daban-daban akwai folloji daban-daban daga a cikin wannan project to kai tsaye zan bude shi a cikin wato ainihin visual studio to wannan shine code din kamar yadda kuke gani a ya kasance yana da folder mai suna command kamar yadda kuka gani a nan wajen to ga ta a nan command so a karkashin ta akwai python files ƙwaya uku akwai base.py akwai create.py da kuma crates.py ok sannan baya ga haka a ƙarƙashin <clears throat> command folder muna da wata folder mai suna dist ok to a kamar yadda ke gani wannan shine folder ok so na a kai tsaye kodin abin da yake shine a kamar yadda ke gani yana bani daman in kirkira command dina a cikin wato ainihin command prompt ok so na um, abin da zai faru shine zan bude wato ainihin terminal to mun mi ronin din wannan file ɗin ku gani okay so um yanzu ina cikin desktop ne so bari na clear uh so zan yi command zan dan goge wani abu da testin a baya z iya hmm? eh, har ga da um okay so wato ainihin abin da program ne yake shi ne a ko ina nake a cikin cmd zan iya rubuta command ɗin create sannan sai in kirkira maybe ina son in kirkira mun project ne ina son in kirkira project using python to zan ce create maybe sunan project ɗin misali bari na kira shi da game okay sannan a ƙarƙashin wannan folder mai suna game ya kasance kirkira mun python file mai suna run.py da kuma wato ainihin readme.md baya ga haka zai kirkira mun folder mai suna maybe bar mu kira ta da functions wannan folder din za ta iya mazan kowane abu ne if eh, sustain din na enter now so wannan shine project din project din a cikin cmd idan ka rubuta create ba command bane amma kamar yadda gani gashi tool din yanzu ya riga da ya fara running abu na farko da zai shine zai tuba ya ga akwai directory mai suna wato ainihin game to idan babu zai ce creating the directory you see muna creating or wato any markdown file da kuma wato any project uh, folder baya ga haka duk ya gama wannan abun sai buɗe mu wato ainihin browser kamar yadda kuke gani um, sannan zai je github account ɗina automatically zai shigar da bayanai na wato ainihin email ɗina da password ɗina at the same time kun ga ba ni nake dannawa ba ta take yin komai da komai to wannan shi ake kira da web scraping ko kuma mu kira shi da automation ya shiga cikin wato ainihin github dina, zai kirkira wato ainihin project mai suna game kamar yadda ke gani sannan zai danna mana akan create repository baya ga haka zai koma cikin wato ainihin a zai koma cikin wato ainihin terminal ɗinmu kamar yadda ke gani ya riga da ya goge console so zai initializing empty repository wanda take a github kamar mun kirkira project ne a local machine ɗinmu sannan ya ɗora mana komai da komai a cikin wato ainihin github to gashi nan yana mana initializing din empty git repository a baya ka aka yi adin ɗin komai da komai a cikin repository yanzu yana committing ne to mun kira commit and face commit bayan ya yi wannan zai zo ya muna wato ainihin um, a kamar da ke gani ya riga da ya yi committing files kwaya biyu ne gashi na readme.md da kuma wato ainihin run.py nan a sunan branch in main duka wannan project din abinda da yake yi kenan wannan program da na hada Abinda yake yana muna remote adding din wannan branchin zai muna pushin komai da komai zuwa repository a da ba san ya git yake aiki ba maybe za mu yi video game da git ina ta cewa za mu yi video har yanzu ba mu samu dama ba to ga dai shi nan yana mana abubuwa daban-daban nan wajen yana bani error akwai error a cikin kuɗi na to bayan yi komai da komai a nan zai buɗe mun visual studio code wato ainihin wannan project ɗin da ya ƙirƙira mun da komai da komai a ciki mun gani all this process duka wannan ba ni nake yin komai da komai Python ta yi komai da komai ni running program ɗin kawai na yi kamar yadda ke gani shi ya ƙirƙira mun wato ainihin a project mai suna game sannan a ƙarƙashin shi akwai wannan function ɗin sannan ya ƙirƙira mun markdown file sannan akwai wato ainihin run.py so wannan shine project din kamar yadda kuke gani yanzu kai tsaye kawai sai dai in fara wato ai shigar da run dot run.py fara shigar da code dina wannan ya error na yi mistake a nan wajen print okay a ƙarƙashin function ɗin muna da folder ce amma ba komai a ciki to da kuma readme file din nan za mu goge wannan we don't need it okay wannan shine project din bari na ƙara muku highlighting din wato input din gani to wannan shine wato ainihin command din nan na create na rubuta create a cikin wato ainihin me take da suna um, cmd ko kuma command prompt zai je mana executing duka wannan kodin kamar yadda kuke abu na farko da zai yi shine a bari na yi bayani game da code zai mana clearing screen din idan windows ne zai yi amfani da cls command ya goge screen din kamar ka shiga cmd ne ka ce cls sai ya goge ma komai da komai fara fresh to zai clearing screen idan os.name wato in sunan computer ko kuma mu ce operating system din nt new technology kenan wannan mun san windows ne idan kuma ba haka ba to ya amfani da clear command it means linux ce ko kuma mac clear command kuma yana wato ainihin mac ta kan accepting ɗin shi a matsayin command ɗin da fahimta wanda zai yi clearing screen ɗin bayan wannan muna da wani function mai suna main sannan a ƙarƙashin main akwai quarks a keyword argument kenan to gasu nan na ƙirƙira wato ainihin directory name wanda quarks.get zai mana getin din wato ainihin door name wanda yana can kasan port din inda za mu yi scrolling can kasa a yayin da muka yi wato ainihin muka kira wancan function din mai suna main wanda ke ni main muka yi passing din wannan keyword argument din so muna da key da value mai suna door name da kuma sub door okay so wannan shine code din to baya ga wannan zai mana printin wannan bana din kamar yadda kuke gani ga bana din nan so zai ce hello thank you for using the cyber exploit command tool to create your project please use the following guide use the following as a guide usage zaka amfani da create sannan kai wato ainihin specifying project folder sannan kuma wato ainihin project folder baya ga haka sai muka bayar da misali wanda anan mun ce create minesweeper functions a nan wajen create shine command din minesweeper kuma shine folder dinmu wato ainihin main folder din sannan functions a ƙarƙashin minesweeper din zai mana kirkira zai kirkira mana folder mai suna functions still zai kirkira mana files kwaya biyu na farko shine wato ainihin wannan readme.md file din na biyu kuma shine run.py okay So, ya yi printing creating directory specify ya yi printing din wato ainihin creating directory sannan kuma zai os.mcdos wanda zai kirkira wannan directory da kuma directory din at the same parent directory inda kai running program ɗinka zai iya kasancewa ko ina ne a cikin cmd don kuma ba haka ba abinda zai yi zai wato ainihin ah, printing ɗin folder da kuma sunan wannan directory ɗin da ka kirkira Okay, yeah, so kamar da kuke gani ga banner ɗin da kuke gani, Cyber Exploit ya Hello, thank you for using Cyber Exploit command tool, wanda kuka gani a sama. Bari na nuna muku shi, kurɗa, ne nan. Yawwa, kun gan shi, printing ne kawai zai mana Um, na'am, so abin da ya anan shine, kun ga cewa ya ce, if there is a directory of this name in the path to folder game exists. To bi ma'ana wannan if statement ɗin bai yi executing ba to hasali me executing wannan else statement ya ce muna folder sunan folder da muka space wani zai ce exist da kuma ya ƙara printing please change the name of the directory wanda abin da ya ce mana kenan please change the name of the directory ma'ana akwai folder nan mai suna game wanda muka yi run a baya dole sai ka canza ainihin ah, wannan folder create za ce create maybe let's say na amfani da type cyber u okay to sai mu amfani da maybe functions okay to wannan muka na zai mana kirkirar fulla cyber u da babu ita to amma abin da ban taɓa yin testing ba shine what if na ce create game wannan folder da akwai ta dan to sai mu gwada canza maybe functions a madadin funk bari mu kira shi da funk 1 muga wannan zai yi running mu na end so yana checking okay still yana ce mana akwai wannan folder din game so it means uh, sub directory mu doesn't matter as far as uh, wato ainihin wannan is different then the python file is going to exist okay so abin da wannan yake To files in da zai kirkira mana shine run.py da kuma wato dot md wannan na kirkire su ne a matsayin list to sai na iterate a cikin list na ce for file in files bi ma'ana a kowane file da yake cikin wannan files ɗin wanda files ɗin na akwai abubuwa guda biyu ne run.py da kuma readme.md to a kowane file bi ma'ana a kowane wannan daya da yake muna cewa wannan yana fara daga index 0 wannan index 1 sai iterate 1 2 ko kuma 0 1 a kowane file da yake cikin wannan list ɗin to ya buɗe mana shi mu ce with open os.path.join directory name string of that file sannan ya appending ɗin shi as temp file ko kuma temporary file to wannan abin da yake shine a zai buɗe mana cikin wato ainihin wannan directory name ɗin da ka ƙirƙira in this case game kenan ko sannan bayan ya buɗe ta zai yi wato ainihin amfani da fayil mai ma'ana in wannan ne na farko zai kirkire shi although ba mu zo wajen kirkiran ba tukunna don wannan ne ya san da cewa akwai shi to zai storing din shi ko kuma ya appending ya adding din shi kenan a matsayin temporary file sannan na farko kenan sannan na biyu shine readme.md kuma zai yi iterating a cikin shi zai yi adding din shi ko in ce appending din shi a cikin wato ainihin that same temporary file kuma muna da files guda biyu kenan sannan ya muna ainihin printing and creating the base file markdown file da sai mu ce temp file.write a wato ainihin file na farko zai kasance markdown file mu ne wanda shine to da kanta ba abin da nake danna in kun lura ga mouse ina baya motsi wannan automated way ne da python yake bayar da gudunmawa ko kuma ce python yake iya yi so python is said to be a uh, high level interpreted programming language which has a lot of to any application areas yanzu kun ga da kanshi zai shiga cikin github ina zai sa username ina zai sa password ina sai danna sign in duk da kanshi yake daddana komai da komai yanzu in kuka sa ido za ku ji ya danna mu akan new wato any repository wajen kan plus din nan da kuke gani a sama to bayan nan sai sa mana wannan folder da muka kira cyberu sai danna mana create to a nan yana ce mun something is wrong sannan ya fita bai kai ga yaji ya bude muna vs code ba ya mana initializing din github repository commands init add push waye waye duk wayannan abubuwan bai riga da ya mana su ba alright to kada ku manta project din is still under development muna wato ainihin canza abubuwa lokaci bayan lokaci so nan da na ce try driver is equals to webdriver.chrome wannan shine yake bude min wato ainihin chrome driver zai checking idan akwai zai bude, idan babu sai din ta automatically sannan sai mu ce driver.get wato ainihin ya je ya buɗe mana https github.com login ya bude mana page ɗin na tunanin akwai wani page na login wanda a ya kun ga yadda nake scraping din bari na yi did one step backward up Na I was testing something ne okay um, bayan ya je github.com slash login <clears throat> sai ya jira na sakon goma wannan implicitly wato an implicitly wait zai jira sakon goma eh, ko da a ce network ya dan bada tangarda zai jira amma idan ya kasance network shaf shaf yake wucewa ba zai jira ba ko sakon ɗaya yayi in dai akwai network zai wuce ni spine ɗin goma a nan kawai yana wato ainihin a baka daɓi ko da a ce ba network zai ɗan jira na sakon goma to bayan nan zai je ya saka mana username wanda ina da shi a cikin wani folder mai suna ina da wani python file da na kira shi da create.git user create sorry create credentials kenan don ka sa ido a ƙarƙashin command ɗin nan ga ina da thread.py to wannan a cikin file ɗin nan na ƙirƙira variable ne mai suna username a ah, sorry git user sannan wani variable mai suna git pass so uh, ah, domin yin accessing ɗin shi sai na important ɗin shi kuma za ga cewa ina da import crate na yake ne ok ga yana ya ce my credentials kun gan shi to wannan zai buɗe mu wannan file ɗin a cikin saving ɗin username da password ɗin saboda ban son ku ga abin da na okay so zai mana checking username da password idan duka akwai zai nemo wato ainihin sign in button sai ya danna shi but click zai a akan wannan sign in button to bayan nan zai jira na sakon 30 ko da a ce ba network in akwai network sakon ɗaya zai yi zuwa biyu zai wuce kawai to sai danna mana akan new repo bayan ya danna akai sai ya ƙara jira na sakon biyar bayan nan sai A clicking akan create new repo kenan to bayan nan to repo zai kasance wato ainihin uh, ruku ga matakin da muke yawa so yanzu muna nan matakin ne wannan shine repository din wannan repo muke kiranta okay so abin da ka kirkira a cikin command ɗinka misali in this case mun yi amfani da let's say game ne ko sorry cyber u wannan cyber u din to ita muka kirkira da na yi running code nan na ce create cyber sai na yi space na rubuta function ko so ita wannan cyber ɗin ita ta kasance ta cike wannan gurbi ba tare da na na yi wato ainihin canza wani abu ba so ko me ka shigar ito accept it automatically alright so baya ga haka abin da za ta yi shine za ta yi scrolling can ƙasa sai na ce keys.n na ya jira na sakon goma sai ya danna akan create repo bar ko ga create repo din da nake maka wannan create repository din wannan zai mana create din repository uh, ah, na so bayan nan zai jira sakon biyar sai kuma ya printing clearing console bayan nan sai clear din console din idan windows command ne sai amfani da cls ba windows bane a uh, operating system linux ne kuma mac zai amfani da clear to bayan nan sai bacci na sakon biyu printing initializing mtgit wannan duka kun gan shi a farkon bidiyon da na yi okay a wannan bidiyon amma farkon bidiyon okay so now zai mana print adding everything to the repo zai amfani da git command git add dot kuma na add everything da yake ciki uh, so bayan nan wannan command ne i was testing something so yana ce committing sannan git commit dash m face commit wayannan duka commands ne na github so insha Allah za mu ware time za mu yi video game da okay? so um, baya ga haka zai mana adin komai da komai wayannan da zan muku bayani idan muka tashi yin bidiyon git ok game da wayannan git remote add origin git push git waye git waye git status duk wayannan abubuwan ok so um, bayan nan idan duka abin da kai specifying bai error a ciki zai ce print something is wrong kamar yadda kuka gani a nan wajen ya ce mana something is wrong ma'ana akwai wani abu wanda ke bai cika sharuɗan ba shi ya bamu matsala um, na sai ya kasance kuma tun daga wajen misali yanzu na zo nan kawai na ce uh, create ban danna komai ba ban rubuta sunan directive din da nake so mun creating ba kuma in ce sunan folder project din da kuma directory din project din in ce create kawai na danna enter wannan zai mana prompting kun gani ya ce checking if there is a directory sai kuma ya ce you have to specify the project name and sub project folder example haka amfani da create sai kuma kai specify project name din sai kuma wato ainihin sub directory din wannan project din to wanda shine nan kamar da ke gani mun sa shi in case ka yi typing error ma'ana baka shigar da ainihin complete abu haka ba okay so baya ga haka um, sai yi ma printing example bayan nan sai muka ce if donda name is equal to is equivalent to donda main uh, wannan underscore underscore ana kiran shi da donda donda methods okay a python za mu zo mu bayani game da abin da suke so wannan abin da yake cewa shine idan sunan wannan folder ɗin sunan file ɗin nan mai suna create.py ya kasance is in a main function akwai shi a cikin main function to kama a ce idan wannan file ɗin da za mu yi running tabbas ya kasance yana cikin wannan project ɗin to ya muna running kawai amma idan ya kasance daga wannan ne muke accessing wannan kuma muke accessing wancan to kai yayi running kenan abin da wannan yake nufi kenan zai mana assigning keys wanda su ne name da kuma subdirectory value shine sys.argv wanda shi ake kira da argument to muna da one zuwa ƙarshe to wannan yana bani dama in yi specifying wato ainihin a directory name da kuma wato ainihin subdirectory yadda in nazo na ce create misali minesweeper da kuma yi specifying function a matsayin subdirectory wannan shine code din abin da yake yi so ba iya wannan bane code din akwai base.py da kuma run.py wannan shine base ainihin wato ainihin base din sai kuma run.py yanzu muka tashi kirkiran command din na create wannan zamu yi running kawai muka yi running daga nan shi kuma yana da access da base.py da kuma yana da access da create.py idan ku sa ido a nan wajen za ku ga cewa yana tambayar mu command directory a ya amfani da command wannan command ne wadda wannan folding kenan zai buɗe ta idan ya buɗe ta sai ya ignoring ɗin wato ainihin duk wani abu wanda ya shafi base.py da kuma donder init.py za ku cewa muna da base.py a nan zai ignoring ɗin shi ba zai taɓa shi ba ko sannan kuma muna da ah, ina donder init na yana cikin pycatch ɗin nan ba ba sai mu wannan ba okay so sai iterating for file in os.listdoor a cikin command directory din nan bi ma'ana a cikin wannan folder din ta command zai mana listing din abubuwan da suke ciki shine base.py create.py create da sauransu to sai muka ce idan akwai file din da ya karke da .py to ya mana storing din shi a cikin wato ainihin is python file variable ne sai muka ce if python file and file not in ignore modules sai yi mana wato ainihin joining din command din nan da kuma file din to abin da yake shine dai a ah, zai joining tsakanin wannan ainihin command folder din da kuma wannan file din maybe .py ne so in this case muna da create.py ba zai taba mana base.py ba ba zai taba create.py ba because a cikin create.py muke accessing din create.py so um bayan nan sai mu ce os.system ya muna running din py installer da kuma wato ainihin option ɗin tag tag one file file path Imana path ɗin da muka yi wato ainihin joining kenan ko bi a command directory bi wannan command directory ɗin da kuma file ɗin nan wanda shine create zai muna joining ɗin shi ya running ɗin shi to mun yi video game da Pine installer Pine installer yana baka dama kai converting ɗin python files zuwa wato ainihin executable files ko kuma ce .exe files to wanda in kai run shi za ka gansu a folder disk dist kun ga yana create.exe da kuma create.exe so wannan shine project ɗin da ya takaice abin da yake kenan so kafin na kai ga rufe bidiyon bari mu yi wato ainihin rm tag r muna da cyber q bari mu goge wannan folder ɗinsa sannan mu ce rm tag r game. oh when you specifying babu ita ne na ls yanzu bari mu ga ina da folder nan take rm tag r game ba me say yake keep the error okay that's because yana buɗe ne ba ku manta ba ga nan kun ganta a buɗe bari mu fita ok so let me rerun the command again wow means kaman yana buɗe where is it 関係ないな。なんで、スティールな、なんかこれ、OK。あ、なの。So, um, RM, R, RM, M. Yeah, Yes, well ba san me yasa baya fita ba so let's try and create maybe subscribers kulla ko in project me suna subscribers na gargashi za mu ce count subscriber count kenan whatever dai testing kawai za mu na ƙarshe okay kun gani yana checking din idan akwai directory ɗin mai suna wato ainihin subscriber idan babu ya kirkirar mana ita so anan ya kirkirar mana ita so. ya yi canjin directory zuwa wannan folder ta subscribers bayan nan driver manager ɗinmu this case za amfani da chrome driver ne zai detect idan akwai chrome driver ya buɗe idan babu kawai ya yi running ɗin shi kun ga yana ce mana akwai found in cage ko yanzu zai buɗe mun chrome driver chrome ta buɗe zai je github.com na yi bayani game da nan. sannan zai yi login ɗin username da ya password ɗina kana ya danna sign in daga nan kuma zai buɗe github zai danna akan wancan plus icon ɗin ya create ya danna ya click akan new pro, new repository bayan nan sai ya samun sunan subscriber ɗin nan sai ya zo ya danna mun create daga nan ya kamata in yi minimizing ɗin wannan window to duk zan iya yi a cikin code din sai in koma ana kunga ga anan alright so anan zai mana initializing empty git bayan nan sai gashi na ya riga da initializing ɗinta zai adin ɗin komai da komai a ciki ya ce committing first sai eh, ya riga da ya committing ya ce akwai fast kwaya biyu wanda ya kirkira mu automatically bayan nan zai wato ainihin ah, remote add bayan remote add zai mana pushing ɗinsu zai pushin din su zuwa repository din wannan ba ku ba lalle ku fahimta abin da nake alright to yana bani error na san me error din move to subscriber successfully na ce successfully created a repository na riga da na gama yanzu zai bude min visual studio code da wannan project din na subscribers da kuma subdirectory ko ce subfolder na account to za mu jira shi a sorry visual studio shi nan kamar yadda kuke gani yana buɗe python is really really powerful wannan yana ɗaya daga cikin just little little abubuwan da zai sa so python because of uh, automation yeah so ga folder na mai suna subscribers so yanzu ko da a ce mun fita uh, misali bar mais, N mais, N mais, N mais, N mais. Ah, um. To a eh. na buɗe wato na eh, buɗe wato in tax bar tax da yawa ce processes ga wannan folder da kuke gani ta subscribers da yake a desktop ne running dan ba ku manta ba na ah, command Muna cikin desktop alright so ga wannan folder idan muka buɗe ta muna da a subfolder called count sannan da ƙarshe muna da readme.md file sannan muna da run.py ba ƙarƙashin count ɗin nan ba mu da komai a ciki amma zamu mu iya ƙirƙirar wani abu wannan .git din kuma because mun yi amfani da git da ƙarshe wannan initialization din da muka yi duka komai da komai shi yasa yake baka wannan git history kenan nan da za ka description din uh, repository din ka da sauransu wannan shine project din a na har yanzu ina nan ina zan ci gaba da haɓaka code har zuwa wani mataki kafin ga manyan releasing shi wato ainihin github uwa su masu amfana eh? alright so that's it that's all i have for you guys Na'am, so yan uwa insha Allah duka duka da wannan zan kawo ƙarshen wannan bidiyon. In ka kasance sabo zuwa channel ɗina mai albarka muna roƙa da ka taɓa mana subscribe button, taɓa mana alamun ƙararrawa. In kana tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mun yi wani kuskure ya kamata ka sanar da mu, aka iya tuntuɓa mu a comment section ɗin wannan bidiyon ko kuma a cikin description. Na'am da wannan zamu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Peace.